الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يوم من الشهيد يا زوجة جماعة الآخرة hijirin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai ya dace da sha biyu ga watan sha biyu miladiyya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na izini kaniya cikin garin zariya jihar matakaduna a ƙasar ta najeriya allah ta'ala ya kama mana lafiya da zaman lafiya muna ci gaba da karatunmu na tafsir cikin surat ali rana, muna aya za mu tashi aya ta talatin da takwas kuma wannan shi ne majalisinmu na ashirin da biyu a cikin wannan sura Allah ya taimake mu ya ba mu fahimta ya azurta mu aiki da abin da muka fahimta da cikin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب يصلي في المحراب أن الله يبشرك يحيى مصدقا أن الله مبشرك يحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا ربا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار Hmm. alhamdulillah mako da ya gabata mun karanta aya ta talatin da bakwai mun yi bayanin ta a sassari ba mu karanta abin da malam ya yi bayani ba shi za mu ci gaba ya kuzo ربنا Allah Ubangijinmu yana faɗa mana, Annahu ta kabbalaha min ummiha nabira. Allah ya anshi alwashin da mahaifiyar Maryam ta yi za ta yi da Maryam. وأنه أنبتها نباتا حسنا ثم الله سبحانه وتعالى جعلها شكلا مليحا ومنظرا بديلا يا سيدي أتيتي كمن تيتيني يا ميتو دكما إن كدو بيتك كاية الدكيت ويسر لها أسباب القبول Allah ya sauƙaƙe mata hanyoyin da ta amsu kamar yadda muka faɗi baya cewa rubuji aka yi na ɗaukanta da renanta amma Allah ya sanya renanta a hannun annabin sa zakariya وقربها بالصالحين من عباده يمد اتى فإن شكر صالحين شكر باينها تتعلم منهم العلم والخير والدين أنا قويا duk wata الخير ta alkhairi ta ilimi لهذا قال ومن شيء جليل ان الله تعالى يتي وكفلها زكريا زكريا عليه السلام يتي وجل غيمانك وفي دعاء وكفلها زكريا اذا نفرت وكفلها بتشديد الفائق والنسل da لين تشديدي زقائم لكما يم زكريا وسلي سما نسبة هنا mun yi bayani kwamitin mu da ya gabata alfarko bai na kafalaha wa kafalaha alal mafa'oliya in kai tashbihi da kariya sai ya zan maqulun bihi wa kafala ha zakariya fa'ili kenan zakariya ya ɗauki jimirin rainanta wa kafala ha zakariya Allah sai ya sa rainanta a hannun zakariya وجعله كافلا لها الله يسمي أشي ذم يقلا دعينك قال ابن إسحاق وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة abin da ya sa har zakariya ya rene ta domin an haife ta marainiya ce ba ta ga mahaifinta imana ba ya masu ya bar mahaifiyarta hamna mahaifiyarta hamna da cikinta kaga aitam suna da daraja suna da muhimmanci manya-manyan duniya har da shugaban halitta ƙaho ya ci فهو يتيم ألم يجدك ci man fa'awa. Allahu akbar don haka muna tunatar da 'yan uwa taimakon marayu da kuma marayun makarantar kashin Allah gaba in Allah ya mana jagoranci ya ba mu ikon taimaka masu da abinci masara dawa shinkafa taliya makaroni sandun manja da na manjada Eh, kwatan ɗin da buhun gishiri kudu sabulun wanka da na wanki omo da abin da Allah ya ba ka ta bayan ana so wa kulli amalin fa sayara Allahu amalakum Allah ya amince mu wani inna qaddara Allahu kauna zakariya ta kila hali sa'adatiha Allah ya kaddara zakariya ya zama lura da ita mai rainanta saboda arzikin da Allah yi mata domin in ba ka sani ba ka sani Allah ya sanya rayuwarka a hannun iyaye na gari ba kamar yin arziki ne ba فقد أهل الإلهي أشعاري وكما من سكنا بك إما ومشعي الله وكما لا خلالاتي فيكم مزيكما تؤبن بجي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى لتختبث منه علما جما نافعا وعملا صالحا saboda ta samu ilimi mai yawa daga wajen zakariya kuma ilimi mai amfani nan ba kowane ilimi ke da amfani ba shekan ƙato shirgegen mai ilimi ne amma bai amfani shi ba jir'an da dawowa kamar yadda wasu malamai suke cewa shi ne wanda aka shi da kare wajen rashin natsuwa da hutu da ilimin da Allah ya ba shi a cikin tsohatul basara da ilimin shi bai amfani shi ba akwai mutane da yawa da dama sun yi ilimin amma bai amfani su ba shi yasa wani bai hikima ya cewa da ilimi zai taru zai cika ɗaki in ka ki yin aiki da shi ka bata mal eh, ilmi illa لا تأذك أي وعملا صالحا تقول أي في مدر أو جارك ولأنه كان زوج خالتها نسينا أوري من نيتا يعني ورواتينا حمنا عندهم على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير kamar yadda ibn ishaq da ibn jarir suka ambata wa qila zawju ukhtiha wa suka ce yana auren dan uwanta ne kama wa malakin sahihi حديث الإسراء كلم فإذا يحيى وإيسى وهما ابن الخالة سيدا النبي هذا يحيى إيسى تاري من آن إنني inda zan yi haya da isa ɗayan inna to za ga nan zakariya yana auren wa ‘yan uwan maryam an fahimta وقد يطلق على ما ذكر في الاتهاء فذلك ايضا توسع في اكن امبتي abinnan wannan abin da ita haka ya ambata cewa hala akan ambace shi tawassu'an domin yalwan harshe kusan wani lokaci harshe yana da yalwa sai a yi amfani da shi a hakiki sai a yi amfani da shi a majari shi ya sa za ka ga duk mai mutunci in ya ga sa'an mahaifinsa zai ce babana ne babana ne ta za ka babana ne za a yi masa kila ga ya zo wajen aikin ka ne ko kai likita ne ko kai wani dai ma'aikaci ne ya zo ko ya zo zai sa hannu dan fansho ne ma'aikacin banki ka san an ce aje a ta liƙa hannu aje a ta liƙa hannu bayan watanni Ko ya zo zai ce babu ne kake so a yi maka an gani shi ya haife ka a ya isa ya haife ka saboda haka babanka ne a wannan tarbiyyar ita ce take neman ta ba eh, duk wanda ka ga sa'an ya isa ya zan sa'an mahaifinka ko ya isa ya haife ka ba baka ce ce mishi kuma da a fatan baki a ba a aikace da mutuntawa da girmamawa da taimakawa amma yanzu yara ba su da uba sai wanda ya tsuguna ya haife su wani uban shi ma zai ce baban su kalla ya kamata ka kallo ka gane yadda karatu yake wai suna zaɓen shi ne ko da kuma zaɓen su kallaye mishi a jin arziki tare da 'ya'yansa a'a wa ya gaje ka haka riga ne kyau ko ko baban su kallaye mani? har yanzu dai bai zama baban shi ba sannan da Allah bai kokari da yaƙi wannan ɗabi'a ga 'ya'yanmu a daidai ne ba babu shi'uri na girmama iyaye Allah ya samu dace وعلى هذا كانت في هبانة خالتها bisa wannan bayani maryam ta zan karkashin renon wane innanta kuma aka bama ta'ala an siya da ke hawa da lalace ha fi mahalli ibadatiha Allah ta'ala في bayyana mana matsayinta da yadda Allah ya ɗaga ta ya girmama ta a wajen bautanta. قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال مجاهد وإكرمة وسعيد بن الجبير وغيرهم يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف يعني إتاتي يندع أكي كامل وصول a sai 'ya'yan itatuwan da ake samu lokacin zafi ba a samu lokacin hunturu sai a same shi a wajen tafi shekara a lokacin hunturu kullum ya kaga cewa wa faki haka shekara sosai ‘ya'yan itacen da lokacin hunturu kawai ake samu sai a zo lokacin zafi sai a ganta da su kamama kenan kamama wa fihi dilala على كرامات الاولياء في لنا كرم تجمو كراما ولي آه، بيجاوها رجل كمال ينسي وهو أثبت للأولياء كرامة ومن نفاها فنجز الكلام فكبتد كرامة مسلم في قوليا الله wanda yake duk ba ka fama ka yi watsi da zancensa ba gaskiya ba ce to ma ba mu'ujiza ba ce muna da mu'ujiza muna da karama sannan muna da ta kaji kala uku mu'ujiza ta kan bayyana a hannun annabawa ne domin su kalubalanci masu jayayya da su ke to kenan ka sauko mana da wata ƙasa za ku yi imani idan na ɗauki Allah ya yi min ke za mu yi imani annabi ya addu'a wata ya tsaki ya raza biyu wani ya sauko ƙasa ya sauka a jabulu abin kubai استغدت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يخرج ويقول سحر مستمر كذا كان أظن أبن من جنان أنا تحدي لشيء لن بقى أي متى يا سنغا أي متى كما ناقة صالح وأن الله يكيد إتدبر قرمان دوكي domin tahaddi ga waɗanda suke karyata shi in kun isa ku yi kamar haka wannan shi ake ce ma mu'jiza ya ke banta ga annabawa da manzanni amma karama ita ta ke banta da waliyan Allah waliyan Allah shi ne wanda yake bin dokokin Allah sau da kafa baya saba masa ala inna awliya Allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون كل فلشيء ينبغي الله تعالى ياتي قصي ولينفع ما صوروك رجسوا على يرى ما صورت ان شئتم امين لا صور الدنيا ومن ان شئت هو ان يكون كامل ذلك الذين امنوا ذلك الذين صرفوا وكانوا يتقون waɗanda suka zan suna imani kuma sun tsare takawa a zuciyarsu ba wanda zai zo ya ce maka yana tafiya a kan iska ko yana hawa teku yana tafiya ba jirgin ruwa waɗannan auliya ushaitani ne ya akwai auliya Allah akwai auliya ushaitani وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم da shaidanu ma suna da waliyansu ana ce masa auliya shaidan shaidan ke masu wahayin shi sai kuma ku jayayya a kan gaskiya suna kokarin ɓata addini to shi waliyin Allah na gaskiya ta'ama bai ma san da ita ba ke kuma san yana da ita ba sai dai kawai in zai fada wani yanayi sai ka ga karama ta bayyana shi bai ma san san da ta zo ba ya san hanyar da ba yanzu misali Allah ya kiyaye mutane na tsaki-tsaki ya rusa duk a mutu shi sai ya ganshi a gindin inuwar itace a waje ba ya ɗauke shi ba ya jefa shi can Allah karama ke ya san za a ɗau haka da sun tsaki zai rusa ba balantana a ɗauke shi ya dai shi kawai gefe ɗaya yana zaba mai idan duna wannan shi ne karama mai uku ma bai sanin sanin da ta auku aka sunne ne na annabawa mu'jiza sannan istijraj shaytanin mutum haƙaribi ja'iri alibi jabbari yayi abu na keta al'ada da ta mamaki to shi kuma wannan akan ce masa istijraj yawa Allah ya kare ni don kada wani ya ɗauka ya fassara ba a kan mahallinsa ba na haka Allah subhanahu wa ya bayyanar da karamarsa na abin da ake gani a gabanta wata kunna da haza na za'in an ka duba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai abubuwa masu kama da wannan shiri a iza ma'a zakariya faki eh, haka ta ifisai sai a A iza ma'a zakariya haza lokacin da zakariya ya ga wannan al'amari kharikun lil'ada tunda za a wajen maryam قال يا مريم أن لا لك هذا ne wannan da ina kuma ashe ba laifi in ka abin da ya fita da ka tambaya ko ya saba ma al'ada ka tambaya ba tsare karyatawa ne ba kada in an tambaye ka ko an yi tambaya su ce ba kai dare ne a'a istikar ne istikar ne yana neman tsarin bayani ne yana neman ya fahimta ne ba a fushi da tambaya kuma ba a tambayar galafi shi kuma Allah ya hana la tasalu an ashiya in tudda lakum tasu'ukum sai mun kula ne kalancin din abubuwa ay yaqulu min ayna laki hadha wannan kuma wa ya ka miki daga ina qalat huwa min indillah إن الله يرزق من يشاء بذلك فعل shi muni ne kullum duk ni'in da ya samu yana mai da ita ga Allah wannan ita ce tarbiyyar islamiyya wadda haka abban al-qur'an al-karim kuma duka lokacin da zakariya ne na wannan abu sai ba shi sha'awa Allah yana kawo abincin da ba a samun shi lokacin zafi da ke a lokacin zafi Allah yana kawo abin da ba a samu sai lokacin hunturu a bakuwan eh lokacin hunturu lokacin zafi za a ba a samun shi sai lokacin hunturu da shi a lokacin wato aka fi dai kawai Allahu akbar wannan ya tsara mani imani a kan imani na eh, dama na yadda Allah na iya komai to wannan sai ya ƙara su ni a imani na to da ya haka da a zakariya abba zakariya ya tsufa kwarai kwarai da gaske matarsa mata manyanta kuma matarsa juya ce ba ta haihuwa wace a ah, wannan ya ƙara min imani in nemi abin da yake Allah zai iya yi dama don na tsofa na zama sai a hankali mata ta ta ba in ma tana haihuwa ta wuce haihuwar san akwai matakin da aka kai mace ta wuce haihuwa saboda ƙwayoyin halittar namiji ba kamar na mace ba ne kai miliyoyi ne da kai ita ko iyakantacce ne iyakantacce ne duk sanda sai al'ada tana kashe wasu haka gama dan yanke kayanta ike nan sai kuma ta zama gurruwa da sai kallo sai dai ta ga kuma ƙanni da ya'ya na haihuwa ko ba haka wani amma fa ita shekarar dari kana zubo iyali kwanin eh, da gaske kuwa kana kiri ka ji ana an haifar maka da ko an haifar maka da kiri wannan kawo shi fa eh, Allah ka tsara mana ni'ima ليس الذكر كالأنثى ashe hanyoyin da laifin zaton kalmar sana da yawa ko kusa kake ganin ko mace in ce shekara hamsin hamsin da biyar cikin in aka ce duk ke aure ta ba ku da imani ne ina ni ina aure amma sai daga ɗan tamani yana ‘yan mata ina za a an gane aure Allah ta ƙara mana imani to zakariya sai ya ɗauki aka ƙara masa imani akan imanin na cewa Allah na iya komai sai ga to ai ubangijin da ya kawo ma maryam abincin da ba a samu sai lokacin hunturu zafi ya samu a lokacin zafi ya mata abincin da ba a samu lokacin zafi sai lokacin mutuwa ko lokacin mutuwa haka dai a shi yana iya ba ni da aiko zakariya ya shiga do'a'i yana roƙon ubangiji duka ana kala yana cewa rab ya Allah mahalicci na hannu min lajin ka ya san haiwa kai mani baiwa kai mani kyauta in dace ka bani zauliya ta gari wajen ka. ɓangarin a akwai garin sa masu yawa da mun ɗan taɓa kaɗan na ɗaya in ka gani ima gun wani ta kai mishi ka roƙi Allah zai iya baka ka masa hote da shi yasa lokacin da zakariya ya gani ima gun wane maryam ba haka da yi mata ba sai ya buƙaci na da shi Allah da ya ta wannan ni matsala ta ban haihu ba mata ta ba ta haihu ba ba mu kaɗan da zai gaje ni wajen tafiyar da addini wannan da ya dace duk da mun zama dai sai a hankali zai iya ba mu a haka mata ta juya ce zai iya da a ta zama Allah a salahana aslahna lahu zawja wannan kenan sannan kada idan kanarife rufe tana son haihuwa ya Allah ka ba mu haihuwa Allah ka ba mu haihuwa la taqtasir ala zalika bal is'al Allah zawiyatan tayyibatan ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ومتى عيني وجعلنا للمتقين اماما akwai irin ɗako ya ba ka oka ba, ɗin roƙi nagari ka a ba ka ɓarawan talatalo a ta fama a gari ya zama jamukan Allah kai. e eh, ture da kireza ba a sani ba Allah shi gare mu innaka wa du'a ya Allah ka kasance mai yin addu'a ne to wannan haskantar da kai da yayi da komawa ga Allah da ya yi tare da cikakkiyar aƙida ba mai yi sai Allah ba mai badawa sai Allah ba mai hanawa sai Allah da kuma ba babu gagarau a wajen Allah yawa ya yarda babu gagarau a wajen Allah inda ma amruhu idza arada shay'a an yaqula lahu kun fa yaqulu ana dakul malaikatu a nan da nan sai ya ji kira daga mala'ika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana wajen mihrabinsa inda ya da yana yin ibadar Allah a masallaci yana tsaye yana sallah sai ji kiran mala'ika ashe babu lokacin da ya fi a aishi addu'anka fiye da lokacin da kake bauta ma ubangijinka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba an masajudu fajtahidu fi du'a kan da kuka yi sujjada ku dage wajen addu'a ku dage wajen addu'a nan ya fi cancanta a an san muku kaga wannan sabon ya yi bayani shi ma فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى لأن يدعوك بشارة يا حياء أجي بشارة أنا يدعوك بشارة ذاك هيبي bishara na farko kenan na biyu za ka da sha'a na biyu na uku zai rayu kamar yadda wani mai hikima yake ta wasan mai tsoro ya haya ni ya haya wa lam yakul alamar da an wallahi ke saboda haka kalmar ya haya kanta bishara ce min alhayati ya haya mai rayuwa mai rayuwa mai rayuwa أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله أنا تساك مك بشارة زي عن النبي إيساء أوسع كذا أن شمع gaba wannan maganar ana yin sa a lokacin da mahaifiyar annabi isa tana mainanta zakariya ya ga abin da ya gani ya yi addu'a kan wanda yakin aya Allah ya maka bishara kai ma za ka samu malam ka kula da addu'a ya sa malamai suke kyawa inda na inna du'a a yanfau mu a wajen mu a hannun sunna addu'a na amfani kaka ce Allah ya hukunta abin da ya hukunta ta man gini an zane aƙidar ahalar sunnati wal jama'a addu'a na amfani saboda haka in Allah ya nufe ka da alkhairi sai ya azurta ka da du'a'i in ya so ya kauce sharri barin ka sai ya azurta ka da du'a'i an gane ne gaba Maryam natija ce ta addu'ar mahaifiyarta kula kullewa sannan kuma latifar ya zan mai kyau mai amfani kada da Allah ta nufa ba alfahari da ta haihu ba Allah ta nufa da haihuwa shi yasa duk aikin da ka sa ihilafi Allah zai taurata sannan bayan Allah ya aishi abin da ta yi nufa sai ya bayyanar da karamomi wannan kuma ya sa annabin Allah zakariya shi ma ya kaskantar da kai da ubangiji وهل العظم لي واشتعل رأس شيبا ولم أقم بدعائك رب شقيا فهب لي من لدنك وليا يمسني ويمس من عالي أخوه واجعله ملي رضيا kaskan da kai ya ta yi kaskan da kai ya ta yi kaskan da kai ya ta yi bai ce ba zai yiwu ba kamar yanzu ne za ta yi roƙo saboda ya lamu na zahiran min hayati duniya mafi yawan mumin ta gane duniya rayuwar duniya yanzu da za a ji wani tallaka tikis da dubu ɗaya aljihu ka ce ya Allah ta azabta ni fiye da ɗan daga jance mahaukacin banza kuma haka za a ce ba saboda Allah dubu ɗaya kawai da shi ya ce Allah ka azurta ni fiye da ɗan gafe duk sai a ɗauki haukan awwali na wani akari na ya masa ya gargani Allah ne abin da yake alfasha ko ta kwanna shine ka roƙi Allah abin da Allah ya ce ba zai wannan ba kaji wani yana cewa ya Allah ni ma ka mai da ni annabi manho a yanzu a wannan ya kamata a yi mashi ladabi ina fata nan fahimta. amma dan ka ce a baka kuɗi fiye da dan gafe bai gagarin Allah ba ai ba haushe ma yana da wata yar karin magana yakan ce wai jari aya eh Allah kan yi da ne <laughs> kasan Allah ya raba mu da mulkin mallaka ka san da can iyayen mu da mu muna ƴan ƙanana duk inda muka ga bature duk fata kawai kowa ya bature ne saboda haka duk inda muka gan shi kawai mai kuɗi ne Sai sa za ka ga muna yara haka in kumawa za su wuce gilmi gashi da shi. kila ya fi sun zama wani eh kawai mun gane kuɗi ne bayan wasu a garin su wallahi Allah wucin da suke fama da shi malam a to nan kake jin mutum a lokacin da ake indiya sosai dan mutum ya yanka ihu a ce Allah ya karfe indiya ko a buhun bamfoni sai a kai gawa sai a kai gawa wallahi in ka zo wani garin na indiya sai ka san kana cikin ni'ima ce kana cikin ni'ima ce talauci da wahala da kazanta da menene ne ka ga garin malam a ƙauyukan ma ƙauyen ƙalau namu ya fi nasu kyau sai mun lura da su subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana cewa dukkan da kalimatin kamar yadda muke fasarawa zai gazgata annabi isa shine ake ce wa an gane ka zai rayu kuma wannan bayan allah ba ta haifida sannan shi ya haya zai gazgata annabi isa a kan da'awarsa wato bishara kenan zai zan mai imani ba wadda zai karkata zuwa da kafirci ba kaga wannan babban shara ne ya da kuma zai zama shugaba a jirgi a iliminsa da hukumarsa da shugabancinsa wa a sannan za mu sa shi mai kamun kai abinda aka rasa ɗaiɗaiɗai ka ga mutum na zazzaben ido ya ga matar wani na zazzaben ido ya ga 'yan mutane ko ba auren yar zai ba dama matar ai matar wani ne ya kai ka kallon matar wani tana sha'awa ina dalili to a ce ɗanka da za ka haifa mai kamun kai ne a ba ƙaramin al'amari ba ne ba wai wanda yake maroto ba ne a ba ta ke nufi ba a fasara mafi kyau mai kamun kai wanda ba ruwan shi da tsohon matan wasu da 'yan mata 'ya'yan wasu wannan ma da shara ne ga mutane na sunan mabautsawai zanace-zanace ya yi yawa Eh, ina da labarin a anguwancin an saki mata goma sha uku eh, a can anguwan ya eh, kwari ba baki na ba saboda duk suna zuwa ana dantali da su yadda ka san kwanan girki haka ake rubuta sunansu miji na abuja ko yana kaduna ina za mu ba dole fitina ya yawa ba sannan ta zo tana bince ido kamar waliya a gaban mijin an ko shaidani ya ce shi yasa aka ce mu kama kanmu Allah sai ya tsare iyalanmu ifuka ifu nisa'ukum fil mahmani wa tajannabu ma la yaliqu bi muslimin ku kama kanku matan ku ma sai Allah ya tsare su ku kama kanku ba za ku fada ma haramun ba ba za su zama bola ba matattaran allo ba ku nisanci abin da bai dace ai ma musulmi ba kai ma ba za ka ji daɗi ba san maka duk wanda zai kama kowa wani ne lalata da ita zai so a kama uwan shi duk wanda zai kama matar wani ya lalata da ita zai so a kama matarsa duk wanda zai kama yar wani ya lalata da ita zai so a kama yarsa a yi da ita Ukun da uku sa ukun fil ka ta tajannabu ma la yaliqu bi muslimin Allah ya kiyaye mu kenan yazni fi baitin da alfai da hanin fi baitihi yubna da gairu dirhani law ta hukum min qulalati tahirin ma kun kunta hatta kallida ubati musulmi? kai tsane ko kuma kan sunna don kai tsakon sunna ne ba za ka keta alfahman wani musulmin ba ko hakuwa mai kamun kai wa nabiyyan min salihin Allahu akbar kuma za mu mai da ɗanka annabi cikin nagargaru kai bishara nawa kenan ji a hankali bishara nawa ka samu ba a fama cikin ɗan ba amma ake masa waɗannan bisharori za mu ba ta haihuwa za mu haka namiji mun baka da hancin bai zai wabi ba zai rayu mun baka da hancin zai zargata annabi isa kamin ma mu mai da shi annabi mun baka da hancin zai zai shugaba mun baka garanti zai zan mai mutunci da kamun kai amma za mu mai da shi annabi cikin nagargaru. me ya kai wannan daji da ya kai wannan daji yaran yanzu majiya yawa ba duka ba masu sa iyayensu haɗa kai da gwiwa su kwana suna kuka شباب العالم ما تركوا رجاء لنا في الدين إلا خيبوه يا أيها الله شريعة kada Allah ya ba mu Allah ya ba mu nagari kala lokacin da zakariya ya ji daɗin wannan bishara nan take yake ya ubangiji Allah ya kone ne gulamu a haka zan samu na kamar yaya an gane magana la yujadilu wa innama yastaqim ba jayya yake ba daɗi ne ya kashe shi in ji ba haushi yana son a kan motsa mashi bayani ba laifi ba ne eh ba laifi ba ne kai irin wannan tambaya cikin ladabi amma Allah ya kore ni guzam me yasa yace ga dalilin wa qad balagani wal shabab na tsufa kashi na ya wani. kamar yadda muka ambata wancan aya rabbi anni wa ana al'azmu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya fa amli min ladayka waliya da mutum ya rasu min aliya aqul yace duk kasusuwa na sun rauni kasan in tsufa ya zo ala gafata malam sai ya shiga ta wa man na'azahu min al-kisfi fil khalqi ko ba ومنهم من يرد إلى أعمال الأمور saboda haka ta uwa sun taushi a kai lokacin da za ka soma mu zauna a sanda a soma tafiya haka a soma mu lankwashiya an so ɗaurin guga kaga mutum yana tafiya ya haka kan ka ce wani fashion ne a asola ne ta sa ya yi ko ba haka ba ne a ce ba haka ba ne mana da kana tsaure an a baya ne riya ta tafi malam an kuma tsawon hannu a baya ana samun tallafi Allah ka samu cika da imani Allah ka ƙara mana lafiya ka ƙara mana zaman lafiya shi wa ƙaddala da niyyar kibaru na tsufa da ƙasusuwa wasan rauni wa a akhir matata ta manyanta kuma ba ta haihuwa tun asalinta doya ce bakarara kenan waɗannan asbab ne lakin Allah subhanahu wa ta'ala fawqa al-asbab yawa huwa al al-umur duk wani dalilin da za ka kawo ya Allah ya tallake su in ya so su ma ana yi su ana yi daga ɗan ɗan ɗan da ne ake ta ɗan da ko ɗan dogari ko zama shugaban ƙasa a lokacin da ɗan sarkin ko ɗan wane ne za a ce ɗan kwallo ne ko ɗan mene ne shi kuma ya zama ɗan ramaka Allah ba ruwan Allah قال كذلك الله يفعل ما يشاء kwantar da hankalinsa haka Allah ke yin kuma ya aikata abin da yake so sai ne kuma Allah ya ce mu muka ce za mu baka ai an gama لا ما إنما يجران يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما يقول النور يهب الله نعيم مذك يمكن أن الدنيا سيدة بكه ولأيها ما تضع تزغى بشي لكن ننسك ومن وطن جمتها wani a zuba mashi ya maza zalla da auren da yi sai dai ga sanda eh ka zuba maka ya maza ta zuwa gona a yaran yanzu ba su zuwa mai ‘ya'yansu gona sai ‘yan daidai eh, sai ‘yan daidai yaran da kodin kudaben shi ba zai wanke ba sai ya ban tsoho da malin malin yana ta fama yana matakata ko yana wucewa ko ba haka ba ne ina matasan a gyara a gyara in ka yin baban ka da hidiman nan kanana sai ka haifi da ta ce yi kaza ce hawa baba sai an wuce nan shi zai gaya maka za daga shi an wuce nan aka ce bawa ya eh, yi haka zai ce magaban sai ka ce bawa yanzu ya nawa ne garin su zai lalace ko ya ce su kwaba ƙasa a gaishe yana kasar na cikin tabo ko yana taka ƙasa ya yi nawa za su wani Allah ya kawai Allah kuma ya kan da wake da shinkafa ga wasu ake na uku kenan ya haifi mace ya haifi namiji ko ya haifi namiji ya haifi mace haka za a yi ta son ka mishi kala biyu wa ya ji aluman ya sha wa aqima wanda kuma ya ga dama ya hana shi ba don ba ya kai shi ba wallahi da ta haifi ɗa ko ya ko ya su zan sanadiyan ka shiga wuta za ka rayu ba haihuwa inna ma amwalukum wa auladukum fitna da ka haifi ɗan da zai zama maka fitina wallahi kuma ka Allah ya baka a kula ba wai ki bane ba ke da baki haihu ba kai da baka haihu ba hikima ce ilahiya ila dalilin shigan aljannan ka ne nan in kai haƙuri kai ihi tsari ta kyautata to haka Allah ke yi ikon shi ala maji ke hannu ya haya sai ce ya Allah ka samu ka nuna mu wata alama nisan da na samu na samu ta matata ta ɗau ciki ya Allah ka nuna mu wata alama da zan ji daɗi eh da zan ji daɗi qala ayatuka Allah ya ce masa alamar da zan nuna maka ta samu ta matarka ta dau Allah ta kalli manzata salasata ayyamin illa amra duk sanda ka fito daga wajen ibadarka mihrab da aka ce ya yi sallifin kake ne kai magana da almajiranka da ‘yan uwanka ka ji bakinka ya kasa sai dai kai masu ishara da abin da kake nufi kamar daidai ko mata ta su yawa ya koma ba ta tafiya da kuma in haka ya auku dama kai mai ibada ne ka tsara yawaita ambatan ubangijin ka tushe shukran lillahi kenan wa sabbih bil ashi wal ibkar kai ta tasbihi safe da yamma azkar sabahan wa masa'a mashru'a fil islam an gane ko kisan ashe in Allah ya yi maka ni'ima ba tsalla ake yi ba eh ba ihu ake yi a kirari ba a lokacin ake ƙasƙantar da kai a koma a ƙara bauta ga ubangiji a ƙara ambatansa ta hanyar hailala ta hanyar tasbihi ta hanyar hambala ta hanyar bari. ta wannan shi ne a takaice ma'anar aya insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu ji ne kuma abin da malam ya faɗi game da tafsirin aya a darasinmu na ashirin da uku insha Allah cikin alibi ma'ana Allah ka sa mu dace a ne wa subhanaka Allah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته